وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يجمك سابا a ci gaba da karatunmu na tafiyar a yau ranar lahadi yau mul'ahad ashirin da biyar ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zamo daidai da goma sha shidda ga watan afirilu miladiyar annabi isa ne maryama alaihi idan lissafin ya tabbata tana da shekara dubu biyu da ashirin da uku a yau insha ta'ala za mu ci gaba da tafsirin wannan tura suratul hashir suran da take kunshe da ayoyi guda 24 katal amma sai dai kuma waɗannan ayoyi sun tattara manya-manyan matsaloli kamar yadda muka fara gani aya ta farko ta yi magana akan tasbihi ko mai rai ko marar rai duk wata halitta ta Allah a nan duniya Tana yin tasbihi wa Allah subhanahu wa ta'ala sawa'un wannan halitta tana sama ne ko tana ƙasa sannan kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin abin da ya faru a zamanin annabi a wajen shekara ta hudu bayan hijira tsakanin manzon Allah da sahabbai da waɗansu Yahuda wanda ake kiransu banun nadir waɗanda suka kama ƙasa suna da ƙarfi suna da makamai sun keɓance anguwansu daban a birnin madina suna da ganuwa wanda suka inganta kuma ƙwararrun mutane ne wayayyu masu ƙarfin tattalin arziki amma da suka yaudari addinin Allah suka yaudari annabin Allah suka yaudari mutanen Allah a ƙarshe sai Allah ta baraka wata ala ya ƙasƙantar da su ya kunyata su aka kore su daga birnin Madina aka sassare waɗansu bishiyoyinsu da dabinansu suka gudu suka bar dukiya mai yawa wanda a ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ce wannan dukiyan ta Allah ce da manzonsa da kuma dangin manzon Allah sannan da marayu da miskinai da matafiya waɗanda suke mabukata Allah ta'ala ya yi haka ne domin saboda ko masu kuɗi da Allah ya ba su dukiya ba wai an ba su dukiya ce domin su tara ta su matse ta daga su sai 'ya'yansu ba ana son dukiya ta rinka shiga hannayen marasa galihu marasa gata masu bukata masu lalura iri daban-daban ko kuma fakirai da miskinai da haka ne Allah ta'ala zai sassauta wa duniya ko kuma zai sassauta wa mutanen duniya kuma idan ba ku manta ba a ayin da makaranta jiya Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wata jumla wanda take da muhimmanci kwarai da gaske wannan jumlan ita ce wa ma kuma ar-rasul wa wa ma nahakum anhu fantahu lalle hakika malamai sun yi ittifaki akan cewa wannan yankin jumla yana daga cikin manyan dalilan da suke gwada muhimmancin hadisan manzon Allah kuma har ila yau wannan yake gwada cewa lalle Allah ta'ala ya ba da manzon Allah dama ya shar'anta wa al'umman musulmi shari'a a bisa fahimtar da Allah ta'ala ya ba da manzon Allah shi yasa do hadisan annabi da suke magana akan hukunce-hukunce ko matsaloli na mu'amala ko na ladubba da ɗabi'u da halaye to wajibi ne a yi riko da su idan ana son a tsira duniya da lahira domin duk wanda ya kauce musu ko ya wulaƙanta su balle a ce a zamanin annabi a wulakanta annabi ko a ƙaryata shi ko a yi ƙoƙarin kisan gilla wa annabi wannan hatsari ne babba shi yasa a ƙarshe Allah ta'ala ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah saboda Allah ta'ala mai tsananin azaba ne da wannan ne malamai da yawa suka ce akwai hadisin Abu Huraira Allah shi ƙara yadda da shi wanda annabi yake cewa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu wa idza nahaytukum anhu fattanibu idza amartukum bi amrin idan na muku umarni da wani al'amari fa'tu minhu mastata'tu to ku zo da ki gwargwadon abinda za ku iya kowa ya riga ya sani ko bautan Allah ne ko sallolin nan guda biyar mutum zai iya abin da ya iya ne sai dai sallah cikin jam'i wannan kan abin da za ka iya ne don garkace sallan asuba da sallan isha'i suna baka wahala saboda ka je ka wuni kana aiki ta gaji ba za ka iya fitowa ba to wannan kamar da bakinka ne kana cewa kai din nan munafiki ne domin duk wanda ba zai iya fitowa sallan asuba da sallan isha'i a cikin jama'a ba to wannan alama ce ta munafinci tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa idan ma ke danya maka fitsari ne a kai saboda katon kai da kake da shi ko ya maka fitsari a zuciya shi yasa ba ka iya fitowa sallan asuba to karka ka yadda ka rinka furtawa a gaban jama'a cewa kai sallan asuba tana maka nauyi sai su dam'ara maka wannan alama ta munafici tunda ina afkala salatin alal munafikin salla mafi nauyi da wahala da munafikai annabi yace salatul isha wa salatul subh sallan isha da sallan asuba walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa da sun san falala da darajar da ke cikin su to da za su zo koda da jadagin dine wato mutum ba zai iya tafiya da ƙafa ba sai dai ya rinka tafiya da gindinsa yana jawowa haka to da zai zo saboda falalan da ke cikin sallan asuba da sallan ishaji to kaga wannan shi yake gwada cewa duk ayyukan ibada da Allah ta'ala yake yi za a iya kuma do ayyukan ibadan da manzon Allah yayi umurni mutum zai iya sai dai wani imaninsa yana da ƙarfi wani sai ya tsaya minti ashirin yana sallan asuba wani ko minti ashirin zai buge da bacci to kaga sai ya biyan sallan minti biyar amma kuma idan fenceniya ne ya je layin sikirinin ya yi awa da awanni bincike bai zo kansa ba ko payment bai zo kansa ba amma bai yi gunaguni ba ya yi shuru da wannan da alaman fensheniyan nan idan ya je gaban Allah wato in bai yi sa'a ba mala'iku sai sun yi ɗaya ɗaya da shi saboda ba yadda za a yi a wajen ayyukan ibada an ɗauki lokaci kai ta gunaguni amma a layin jefa ƙuri'a da biyan fenshin ko da sikirinin ko a layin gidan mai ko a layin banki ko a layi trafik na hanya an ɓata maka lokaci amma baka yi gunaguni ba sai masallaci ne karena ya kamata mutane su yi lakari da wannan saboda haka duk abin da annabi ya yi umarni shari'a ce duk abin da annabi ya hana shari'a ce ƙarƙashin wa ma'ata kuma rasulu faƙuzo wa ma na an tufantaho sa'an nan kuma a yau insha Allahu ta'ala za mu shiga bayanai dangane da waɗansu muhimman ayoyi guda uku kowace aya ta yi bayanin sifofin waɗansu mutane ne masu daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a wancan zamani na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma mun ce ba mamaki ko a yanzu za a samu ɗaya daga ciki ko biyu daga ciki ko duka uku duka uku kan zai yi wahala kashi na farko ma to bari mu gani kashi na biyu ma zai yi wahala domin kashi na farko Allah ya ambaci sifofinsu guda shida kashi na biyu ma Allah ya ambaci sifofinsu guda shida kashi na karshe sai ya basu cike rububi gaba daya saboda abin da ake magana shidan farko da shidan tsakiya su hada sun zama goma sha biyu kenan to kashi na uku idan suka samu waɗannan sifofi guda goma sha biyu to ranar tashin alkiyama za a haɗa su da kashi na farko da kashi na biyu cikin guruf guda kashi na farko su ne almuhajiruna kashi na biyu su ne al'amfar a yanzu ana iya samun almuhajiruna sai dai almuhajirunan da za a samu a yanzu komi dauriyansu da dagewansu da ƙarfin imaninsu bai kai almuhajirunan zamanin annabi ba haka ma al'ansar masu tattaro addinin Allah masu taimakon addinin Allah to a yanzu ana iya samun mutumin da zai ɗauki miliyan ɗari ya ba da addinin Allah to amma mukilan ita ce a yanzu in ya ɗauki miliyan ɗari ya ba da addinin Allah taimakonsa to yaya za ka kwatanta ki da sahabin da ya yi sadaka da dinare guda ɗaya tun al'ansar mutanen madina ne waɗanda suka zauna da annabi shi kuma wanda ya ba da miliyan ɗari bai zauna da annabi ba to ƙarshe dai sai dai ka jefa ki a kaso na uku tun da daman kaso na uku su waɗanda suka bi bayan kaso na farko da na biyu duk waɗannan kashe-kashe guda uku ana son a nuna mana cewa ma Allahu ala rasuli ko ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura bi ma'ana su ma suna da haƙƙi cikin dukiyan fai'u sa imam malik ya ce duk wanda bai shiga cikin waɗannan kaso guda uku ba ya ce ya shiga uku idan kana da haƙƙi a cikin dukiyan fai'u ba sai an baka an kakar ba ba idan aka baka kana iya ce baka bukata ko idan ka karba ka ba da walautu kamar yadda aka samu waɗansu sahabbai waɗansu sahabbai da tabi'ina a lokacin da gwamnatin islama ta samu dukiya mai yawa idan an ba su sukan ce ba sa bukata ba sa bukata tun da a zamanin annabi ma ya yi kyauta ma wani sahabinsa ya ce baya bukata ya ce karba tunda ba kai ka nema ba ba roƙa ka yi ba ba ka yi tsammani ba ba ka yi kwaɗayi ba ba ka sa rai ba ya ce karɓa ka more wannan abin kuma ka yi sadaka ka yi alheri shi yasa ko ka fi ƙarfin abu idan an baka to za a samu akwai mabukata da yawa a ƙarƙashinka to don haka sifar mutane ta farko wato ita ce ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki bil fukara il muhajiri na lazir للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون inda mutanen farko suka samu daraja kenan a wajen Allah domin kai tsaye Allah baraka wa ta'ala ya ba da shaida a kanku ya sa ba yadda za a yi mutumin da ya zo a zamanin nan a ƙarshen duniya a ƙuren duniya a cikin matu kururu baƙaƙe wuluf wanda tsakaninsu da inda aka saukar da ƙur'ani ko inda aka kafa gwamnatin islama makka ko madina akwai nisa a ce mutumin da ya zo a zamanin nan yana kushe mutanen farko su da Allah ta'ala ya ba da yabo a kansu kai kuma waye ya ba da yabo a kanka a'a ko ma akwai a fada mana waye in ya so a yi analysis a kansa amma waɗannan ƙur'ani ne ya ba da shaida a kansu Allah ta'ala ya ce lilfukara ga waɗanda ba su da shi su ne fakirai kun ga cikin wancan aya an ambace almasakiyin ya sa malamai suka ce da almasakiyin da alfukara duk kusan suna tafiya ne wato alayi guda maka ce fukara mabukata almasakin kuma mabukata tunda annabi ya faɗa miskinun miskinun miskinun a ce miskini ne ai kaga ko wanda bai da mata ma na ce miskini ne eh ko da yana da kudi saboda bai san yadda ake more kudi ba eh. in dai ba iyayensa ne yake ciyar da su yake samun lada ba ko ‘yan uwansa za ga wanda baya da mata yana da kuɗi kawai shirme ma yake ci kuma zai kake a shirme saboda tunaninsa baya da kyau sosai Allah ya kyauta don haka lilfukara ga waɗannan fakirai karba manta su ne aka ambace su wajen zakka kuma aka ambaci masakin a wajen ganima shi yasa aka ce dukansu sun hada waɗannan sifofi gaba ɗaya mabukata ne sifa ta farko kenan wannan ya gwada fai'o a zamanin annabi to a ba da waɗanda suke mabukata amma waɗanne mabukata almuhajirin su ne waɗanda suka yi hijira daga ƙasashensu daban-daban har da birnin makka suka je birnin madina suka tattaru a ƙarƙashin annabi muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sifa ta biyu kenan alladhina ukhriju min diyarihim walanda aka fitar da su daga gidajensu karfi da yaji wa amwalihim da dukiyoyinsu suna ji suna gani amma suka haƙura saboda sahabbai na farko waɗanda suka yi hijira akwai mutumin da ya ɗebo dukiyansa ya zo zai fita da zai bar birnin makka suka ce a'a ai ba za mu barka ka fita da dukiyanka ba wani ya ce muna gani lokacin da ka zo garin nan ba ka da komai haka ka zo ba ka da komai saboda haka ba za ka fita da dukiyanka ba ba za ka fita da matarka ba ɗan da aka haifa ma a nan maka aka haife shi namu ne ba za ka fita da shi ba saboda aka ka zaɓa idan za ka fita kai kaɗai ba ka da fifi wannan muna iya barin ka dama haka ka zo garin nan ba ka da komai amma in za ka fita da waɗannan ba zai taɓa yiwa ba sai dai ka fasa matarka ‘yar makka ce dukiyan ma ‘yar makka ce yaron ma ɗan makka ne duk waɗannan namu ne kawai da ya wani tunani sai ya ce na sallama ni zan yi hijira zuwa ga annabi haka to kai kana jin a yanzu akwai wanda zai yi yin haka yanzu ko a ƙauyen ku ne aka takura ka kana da kyanunka kana da awakanka da tumakanka da gonakanka da noman da ka yi da gidanka da matanka da 'ya'yanka daman kaddara a ɗauka duk matan a ƙauyen ka aure su ka aure mata guda biyu a ƙauyen kuma kowace ta haifi a takwas takwas in ka tashi za ka fita suna rigima da mutanen ƙauyen suna iya rike wannan gaba daya in suka rike ko ba za ka yadda ka fita haka ba sai ka sallama ka ce ka fasa fita ɗin ka zo kana ta ba su haƙuri komi gaskiyanka amma almuhajiru na ba su yi wannan ba haka suka kama hanya suka tafi daga su sai tufafin jikinsu to kana jin musulman yanzu za su yayin wannan ko mu malaman da muke faladin nan za mu yayin haka ba za mu yi ba balle ku masu sauraronmu wannan kenan waɗanda aka fitar da su ƙarfi da yadi daga gidajensu da dukiyoyinsu kuma suka haƙura saboda ne yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana saboda kawai suna neman falala da yadda daga wajen Allah su suna son Allah yadda da su ga sabon addini na musulunci kuma sun fahimce shi sun karɓe shi ya fi addinin mushirikanci da sauran addinai gaba ɗaya sun yadda da wannan har wajen Allah to sun gwammace da addininsu su inganta ki kan abin duniya saboda haka na fatsalar min Allah wa ridwana kun ga wannan ya gwada cewa suna da cikakken ikhlasi dama abin da ake bukata kowane aiki kenan Shi ne mutum ya samu cikakken ikhlasi bi ma'ana niyyansa ta zamo kyakkyawar niyya sannan kuma wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna taimakon Allah amma kowa ya sani ba yadda za ka yi ka taimaki Allah sai dai ka taimaki addinin Allah idan ka taimaki addinin Allah tamkar ka taimaki Allah ne sannan wa rasula ga manzon Allah a cikinsu suna taimakonsa gwargwadon abin da za su iya saboda wani lokaci annabi yakan tashi a gidansa babu abincin da za a ci daga gidansa habbai ake kai masa shi yasa lokacin da aka yi ta samun ganimomi Maza Allah shi kuma sai kyauta yake ta ɗibawa yana bayarwa ku dubi shugabanninmu na yanzu za su yin haka a ce duk abin da yake gafe ta tarawa suna mika wa mutane yanzu a wayi gari a ce gwamnan garin nan a ce gidansa babu abinci sai gidan wani talakansa ne a cikin garin nan zai je ce abinci har ma ya ce masa yau kwana biyu ba a ɗora tukunya a gida na ba gwamna ne yake faɗin haka amma annabi yakan faɗi haka na na aisha radiyallahu anha sai ce yakan kwana uku a jere ba a ɗora tukunya a gidan annabi ba sai dai kawai a ci dabino a kan ruwa da yanzu kai wani gwamna ne a gidansa za a yi haka ba ma gwamna ba wani kansila ne zai yadda a yi haka a ce kansila ya tashi baya da abincin da zai ce a gidansa mai yiwa sai dai a ce irin kansilolin da lokacin duniya tana zaune lafiya kamar ma'aikata na da lokacin duniya tana zaune lafiya ba su san cuwa-cuwa ba an samu waɗanda suka rike manya-manyan mukamai a da yanzu Allah ya musu tsawon kwana suna da shekara saba'in ko tamanin ko casa'in waɗannan abincin da za su ce a gidansu ma da ƙyar suke samu sai an taimake su amma in ka kwatanta da takwarorin su na yanzu su kuma abinci mai kyau ma sai an zubar an ba da karnukan gidan saboda tsaban barna wadancan suna wahala saboda sun kwatanta gaskiya amma waɗannan sahabai su na daban ne na daban ne kamar yadda manzon Allah kima na daban ne ya gwada hakikanin shugabanci na gaskiya saboda Allah ta'ala ya zabe ka kana gwamna duk kudaden da suke shigowa ba naka bane ba kai kale bane ba na danginka bane ba na abokanka bane na al'umma ne gaba daya yadda zaka ka ɗauki miliyan ɗaya ka ba da danginka haka za ka miliyan ɗaya ka samu wani ba ƙauye a tilu ka ba miliyan guda kuma ya zabe ka ne ko bai zaɓe ka ba don addu'o'in inda zai maka sai ka sha mamaki saboda shi ma yana da haƙƙi haka ma za ka je ka ɗauko wani a can ƙarshen bura can yankin ƙauya wannan Allah ya taimake mu wa Allah wa rasula saboda haka waɗannan almuhajirun waɗanda suke da haƙƙi kuma suke da daraja a wajen Allah suna taimakon addinin Allah kuma suna taimakon manzon Allah ula'ika humus sadiqun Allah tabaraka wa ta'ala yake waɗannan su ne masu gaskiya cikin imaninsu da ayyukansu shi yasa aka ce wannan su tam ne aka riga aka yi musu in aka ce almuhajiruna akan ce radiyallahu anhu saboda Allah da kansa ya ce masu gaskiya ne kaga kuwa a yanzu babu wani mai bakin kaya mai bakar zuciya da zai zo ya ce ba mutanen kirki ba ne ba wanda zai saurare shi saboda ubangijinsa ya riga ya faɗi magana wannan magana ta ubangijinsa ko ya fi maganan ubansa wannan shi ne gafiya. saboda haka yin kun duba za ku ga waɗannan sifofi guda shida ne ku bi ni a hankali zan yi tambaya a ƙarshe domin a lissafa mana a takaice ya ƙulu ta'ala Allah ta'ala yana mana bayani halal fukara ilmustahiƙi na limalil fa'i halin waɗansu mabukata waɗanda su ma sun cancanci dukiyan fai'u ga sifofinsu nan amma sifofin ya fi jan hankalin malamai da masu tafsiri akan maganar haƙƙin fai'u kawai domin yadda Allah ya haɗa musu sifofin na duk wanda ya samu wannan ya riga ya tsallake da a baki fai'u da kar a baki fai'u duk da ne ya ce allazina ukhrijo min diyarihim na farko fakirai ne na biyu waɗanda suka yi hijira hasali ma an fitar da su ƙarfi da yaji daga gidajensu wa amwalihim da dukiyoyinku yaftaguna fadlan min Allah wa ridwana saboda suna neman falalan Allah da yardansa kun ga wannan abin da ke cikin zuciya ne Allah ya fallasa dalilin da yasa ba a cewa a kalli malami ko liman ko wani musulmi a ce masa kai mumini ne dalilin da yasa ba a faɗin haka saboda abin da yake zuciya ba a sani ba na Allah amma su waɗannan abin da ke zuciyarsu sai Allah ya fitar yanzu wannan tafsiri da nake yi ina yi don Allah ne ko ba don Allah nake yi ba ba wanda ya sai yanke hukunci ya fala sai ubangiji na alaramma da yake jan aya don Allah yake jan aya ko ba don Allah ba ba wanda ya sai shiga zuciyanka ya fada ya yanke hukunci ya ce saboda kaza yake yi to haka kuma mai sauraro don Allah kuke zuwa ko don tsegumi kuke zuwa ba wanda ya zai wannan bayani sai Allah subhanahu wa ta'ala to amma kaga waɗannan da da wani abu a cikin zuciyarsu da Allah ya bayyana to ko da da wani abu ne ma bai takara ya karya ba Allah ya musu rangwame ya ce na fatlan min Allah wa ridwana suna neman falalan Allah ne da yaddansa saboda haka niyyar su karɓi biya ce a wajen Allah Allah ya karba mana ay karaju min diyarihim sun fita daga cikin gidajensu wakala kalafu suka saba wa mutanensu ibtiga lahiwar wa ne, saboda neman yaddan Allah wa surun Allah wa rasula kuma kowane lokaci suna taimakon addinin Allah suna taimakon manzon Allah yasa za su je jihadi da daddare za su je da rana za a tura su sariya da daddare za a tura su da rana yau abin da annabi ya sa su cikin dare ko rana za su yi Allah ta'ala ya ce ula'ika humus sadiqun waɗannan su ne fa masu gaskiya masu imani na gaskiya ai haula illazina sadaqu qawlahum bi fi'lihim waɗannan abin da suka furta ya dace da ayyukansu sannan kuma wa haula isadatul muhajirin malamai suka ce waɗannan su ne shugabannin muhajirai gaba ɗaya to sifofi guda shida sifa ta farko fakirai ba su damu da abin duniya ba ba su da komai sun san hatta abubakar bin abi kuhafa Allah shi kara yadda da shi yana da dukiya amma duk dukiyansa ya kashe a musulunci sai da ya wayi gari baya da komai akwai lokacin da annabi zai nemi taimako ya ce kowa ya kawo taimako shi ya je tattaro abin da ya rage ka kaf gaba ɗaya kawo wa annabi ba za Allah ya ce a'a ya ce mai kabar mai iyalanka ya ce na bar musu Allah da manzonsa kana jin akwai mai kudin da zai iya yi haka yanzu ko ba mai kudi ba akwai malamin da zai iya yin haka yanzu ka tattaro da gidanka da motanka da komai ka ce ka bayan tsakani da Allah kai bari ka koma ƙauyenku malam za ka yi haka a ni ba zan iya haka ba ni ma ba zan iya ba a ce ka bada komai naka ka koma ƙauyenku tun da yanka koma ƙauyenku ko a gidan yanguwa za ka zauna ko a gidan yanguwa za ka zauna ko a gonan dangi za ka yi noma in ya zo ka sake farfadowa amma wannan ka riga ka ɗauka ka bayar shi yasa lokacin da mutane suka zo suka mannu da masallacin annabi kowa ya bude kofa ya bule kofa daga gidansa kawai sai ya shigo masallaci annabi kafin ya bar duniya da kwanaki katal kaman an turo shi ya shigo masallaci ya hau kan mimbari ya duba ya ga kofofi da yawa ya ce ya ku jama'a ya ce kowa ya toshe kofansa ce kowa ya toshe kofansa ban yadda wani ya bar kofansa zuwa cikin masallaci ba sai kofan da aka bari saboda jama'a sannan sai kofa ta sai ta abubakar mutane masu maganganu ya ce yaya za ku yi ya ce kada ku cutar da ni abokin da muka zauna da ke. lokacin da ya yi imani da ni mutane sun ce ba su yadda da ni ba lokacin da ya taimaka mun da dukiyansa mutane da yawa ba su taimake ni ba yace to kar ku cutar da ni walau kuntum muttakhizan qalilan yace latakattu aba bakrin khalila yace wallahi da zan riki madidadi a cikin al'ummata yace da na riki Abu bin Abi Quhafa ya zama madidadi sai dai ni Allah ya rike ni madidadi kuma ba zan yi takwarawa Allah akan wannan ba kun ga wannan ya gwada matsayin Abu Bakr ibn Abi Quhafa to sai da aka wayi gari ba da komai saboda duk ya taimaki addinin Allah ko ba abin da ya dame shi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya karbe ki hannu bibiyu dama abin da yake bukata kenan al-fuqara waɗanda suke fakirai al-muhajirun kuma waɗanda suka yi hijira alladina ukridomin min diyarihim qarha an fitar da su daga gidajensu da dukiyoyinsu a tilas sifa uku kenan sannan sifa ta gaba na fatlan min Allah wa ridwana kuma sun yi haka domin Allah ne ba wai don ayaba musu ba a domin neman yardan Allah sannan kuma suna taimakon addinin Allah ba su da komai ɗin kuma suna taimakon manzon Allah to Allah baraka wa ta'ala a ya ce waɗannan su ne masu gaskiya in an je shiga aljanna su ne kan gaba to wannan guro kuna ganin zamu iya shiga cikin su وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام كرام سيدي أكوتنكا to sai bangare na biyu والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من آدر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مما أوتوا ويكبرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك to sai bangare na biyu jama'a ta biyu su ne wallazi na tabawa udara wani imana min qablihim su ne waɗanda suka zaunar da gidajensu a gida addiyar gidaje gabawa udara sun zaunar da gidajensu wa addinin Allah wa alzamu al'imana kuma suka lazanci imani min qablihim tun kafin muhajiri na su zo su same su waɗannan su ne mutanen madina domin su wake nufi a nan su riga sun ba da gidajensu a lokacin da mutane shida suka fara zuwa suka karbi addinin Allah abinda ya kawo su birnin makka sun zo ne domin su samu su kulla yarjejeniya da suka zo aka ce to ku yi a hankali fa akwai wani mai sabon addini kar ku hadu da shi sharan kuwa sai suka hadu da annabi da ya musu bayani sai karamin cikinsu ya ce a ya ce ya abin da yake faladin na ya fi alheri dangane da abin da muka zo nema me ya kamata kawai mu yi imani da shi suka yi imani da shi suna komawa suka falawa mutanensu shekara mai zuwa sai ga mutane rututu suka zo suka sake karɓar addinin Allah a wajen annabi shekara da ta sake zagayowa ita ce shekara ta goma sha uku da annabci sai da mutane wajen nawa wajen saba'in da biyu har da mata a cikinsu suka zo suka ce addinin kannan fa mun yarda mun karba kuma addinin kannan kusan ya mamaye birnin madina tun ma kafin ka je mu yanzu abinda mu muke so shine ka tattara naka ya naka daga birnin makka ka koma birnin madina yadda za mu kare matanmu da 'ya'yanmu da dukiyoyinmu haka za mu kare ka da mutanenka ta ji dalilin hijira Mazu Allah yake ya yarda ya kira babbansa ya zamo shaida wanda aka yi a wajen ba. annabi ya naɗa musu wakilai guda goma sha biyu annuka ba ya yi hannu da kowa sai da ya zo kan mata ya ce ya hannu da mata ya ce ya musafaha da su amma ya karɓi musuluncinsu kuma ya karɓi mu baya amsu waɗannan da suka dawo suka yi ta shirya waje wannan shine dalilin da ya sa annabi ya bar birnin maka ya koma birnin madina amma kafin annabi ya je birnin madina sahabbai nawa ya tura sai da ya tura sahabbai da yawa suna sulalewa waɗannan sulalewa waɗannan suna sulalewa suna zuwa birnin madina shi ya sa Allah ya ba musu anan ce wallazina tabawwa'u dara to yanzu ma ana iya samun wanda zai kwatanta ana takura musulunci a wani waje an ki karantarwa a wani masallaci ka ce kai bari ka zo ka gina masallaci bari ka ba da ka bari ka ba da wuri to kaga ko baka shige cikin waɗannan kaje tsakiyansu ba to ne za a barka bayan fage kana kusa da su lokacin da aka ce su zo su shiga aljanna kana baya baya za a ce kai kuma fa ka ce a'a ni na dan ba fili ne an yi masallaci na da ce zo kauce da Allah sai ka ci gaba kai ma saboda aiki irin nasin yana da wahala don akwai waɗansu sifofin da aka ambata wallahi ba kowa yake iya sifantuwa da waɗannan sifofi ba mun ba gidansu ba gidajensu ko garinsu ne kawai suka ba da addini ba a'a wal imana kuma sun yi imani na gaskiya kun ga fa annabi bai zo cikinsu ya zauna ba amma sun yadda ambasadan annabi na farko shine Mus'ab bin Umayr wanda ya tura ki birnin Madina kafin annabi ya je birnin Madina babu wani gida daga cikin gidajen mutanen Madina face sai da musulunci ya shiga gidan za ka samu musulmi maza da mata wannan tun kafin annabi ya hijira yasa Allah ya ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim kafin almuhajiri na sun yi nasu su ma ga irin ƙoƙarinsu amma al'ansaru su ma suna da irin ƙoƙarinsu sun ba da garuruwansu da gidajensu da anguwanninsu ga addinin Allah da kuma bayin Allah suka ce manzon Allah ya ƙaurato kuma manzon Allah ya ƙaurato sannan kuma Allah ta'ala ya ce yuhibbuna man hajara ilaihim suna son duk wanda ya hijira zuwa gare su daga makka ne daga ta'ifa ne daga yambu ne daga ina ne duk wanda ya hijira ya zo birnin madina suna sa hannu bibiyo idan dai ya zo yana cikin tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuhibbuna man hajara ilaihim suna son duk wanda ya hijira zuwa gare su suna tsananin kaunansa wannan shi ya gwada cewa wato suna da cikakken imani la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wannan kauna ta imani ta kama mutanen Madina kaso na biyu kenan sannan kuma wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa da wata bukata ko kyashi ko hasada daga abin da duk wani bako daga cikin almuhajiru ne ya zo ya samu ko aka ba shi babu hasada babu kyaki ba sa jin haushi a cikin zukatansu saboda haka koda sun ga wani ya zo garin ya fi su to ba sa tsaye guri ba kaman ku ba sun ba kowane gari ne za a zo a danne 'yan garin su yi haƙuri ba ba kowane gari ba wata rana manzo ya tara mutanen Madina ya ce ku yi hakuri da ce karshe an zo garin ku zafi ku ya ce ina ba ku hakuri ala a bisa fifikon da za a gwada muku ku yi hakuri har ku haɗu da ni a lahira kuma suka ce sun yadda saboda da manzo ya bar duniya walansu sun naɗa mutumin madina suka ce shi ya kamata aka kawo musu hadisi aka ce a'a wanda ya cancanta ba quraishi ne mutumin makka ne khalifa na farko abubakar bin abi quhafa ba quraishi ne khalifa na biyu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ba quraishi ne mutumin makka khalifa na uku usman bin affan zunnurain radiyallahu anhu ba quraishi ne mutumin makka khalifa na hudu ali bin abi talib shi ma mutumin makka ba quraishi ne radiyallahu anhu khalifa na biyar الحسن بن علي الحسن بن علي بن ابي طالب فيما بقريشين يعني؟ خليفة نبي معاوية بن ابي سفيان فيما بقريشين يعني؟ ان كدوبا دولة بني امية قريشة واني دولة بني الاطباس ثم قريشة واني اكا اكا يتتفيا هر اكا قد هل قتن لقدرن مدينة تقوم بغدادة تقوم سيريا ta koma ina ne har ta zo ƙasan turkiya babu mutumin madina ya ce ku yi haƙuri ya sa in ka yi abu aikin alheri ko da an zo an ture ka toban da gunaguni don za ka ba ta aikinka ai mu muka kafa masallacin nan mu muka kafa makarantar nan ya za a yi a zo a ture mu ni na fara limanci lokacin ma babu kowa yanzu kuma an zo an ture ni ai ni na fara kaza da kaza to ba don Allah kai ba ka rusa ladanka ko da yin yi haka kai hakuri wata jarabawa ce baka san abin da Allah ya tanada maka ba saboda haka wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wannan Allah ta'ala ya wanke mutanen Madina daga hakada ya wanke mutanen Madina daga kyashi kuma ya wanke mutanen Madina daga adawa kuma ba su yi ba da aka zo aka ce musu ku yi hakuri mutanen madina suka ce sun hakura ga khalifa nan an nada suka ce mun masa mu baya a zauna lafiya saboda Allah ya ba musu to bari ku ji ɗaya wa na ala him walau kana bihim khasasa suna da bukatan abu amma za su ɗauka su bayar ka san ko musulunci kyauta ko sadakan da za ka yi kana bukata ka bayar ya lada. amma duk mutumin da yake da wadata yake bayarwa ladansa bai kai na ainihin jihadul muqir ko jihadul muqir mutumin da da shi amma ya kokarin sa yakan yi sati bai samu dubu ɗaya ba can sai Allah ta'ala ya sa ya samu dubu ɗaya ranar litinin yana zuwa wajen tafsiri ya ce ya ga sadaka fi sabilillah ka sai mangoro ka sha shi ban da za a bar shi da naira dubu ɗaya nan garin masara zai saya ya kai gidansa kama ya yadda mala ya sayi mangoro ya sha domin muryansa ta fito a wajen tafiri Daga yana da tsananin bukata amma ya ɗauka ya bayar saboda Allah ya bayar. So ba za ka haɗa shi da mutumin da yake da dama yana taba aljihunsa hagun da dama sai ji duk tudun kuɗi ta ko'ina. In ka duba waɗansu ‘yan kasuwa haka ne. yan kananan kudin su ne a gaban aljihu sai ya dawo gaban aljihu ya taba nan ya taba nan ya ji manya manyan kudi sai ya dawo gaban aljihu sai ya dan leka haka ya ga ɗari biyu sai ya ce malam gashi ko za a sayi dabino ɗari biyu zaka wanda ya da ɗari biyun ka saboda ya ɗauki ɗari biyu ya bayan a cikinsa da za ku caje ki za ku samu yana da dubu ɗari biyu ne to ka haɗa ladansa da mutumin da ya ƙyar ya ba da wannan dubu ɗaya kan yi sati bai samu dubu ɗaya ba to sai Allah ya sifanta mutanen Madina suna da tsananin bukatan abu amma idan mutumin Makka ko wanda ya hijira yace yana bukata za su dauka su bari ba abin da ya dame su sannan kuma walau kana bihim kasasa ko da suna da tsananin bukata wa man yuqashu hanafsihi sai dai duk wanda Allah ya raba ki da rowan kanka kamar yadda ya raba mutanen Madina da ainihin rowan kayukan su, wannan aka ce ita ce sifa ta biyar wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu samun babban rabo duniya da lahira don haka mutanen madina masu rabo ne duniya da lahira yasa annabi ya ce mutanen madina ba mai ƙaunansu sai mai imani ba mai ƙinsu sai munafiki kala umar zaidina umar ya ce bayan wannan bayani su makala ta'ala mari halil ansar wadda yake Allah ta'ala ya faɗa yana yaban mutanen madina مبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم darajansu da martabansu da rashin hasadarsu yanzu waye da hasada malamai ne ba su da hasada masu fama da hasada sai talakawa malamai da nasu wani lokaci har ma yana fitowa fili wani yana ganin ya daɗe yana wa yana karantarwa mutane ba sa taruwa wani kuma ya fito daga ƙauyensu mutane suna sauraronsa sai ga wata rana cikin maganarsa ya bayyana haka ko me yasa mutane suke sauraron wani me yasa shi ba za su saurare shi ba ire-iren waɗannan za ka ji waɗansu suna cewa a ai malamai ba su da hasada ko malami ne fa da haka ƙarya ne wallahi ƙarya ne ko irin waɗannan da sisan da ake samu da malaman gwamnati da malaman da ba na gwamnati ba wani lokaci ba ma son mu zo mu yi ta faɗin abubuwa a lasbika ne saboda bai da amfani bai da fa'ida bai da muna ba da labarin waɗansu abubuwa ike nan kamar muna koya muku sai gumi ne a zai yi ta tada fitina ana jin haushin waɗansu mutane ko bai kamata a ji haushinsu ba ya sa wani abin ma idan ya faru tunani za ka yi ko an zo an haɗa ka da wani an ce kaza wani za ka yi tunani ka ce ba zai yi haka ba amma dai ana samun malaman da suke tare da gwamnati suna kirya makirce-makirce da dasita irin nasu saboda mai jos saboda hasadar kawai su abinda suke so sai ka murkusu ka kaskanta ka je ka faɗi a gabansu bayan Allah bai murkusa ka ba wanda ya sai murkusa ka wannan kenan Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana mana yana yabon mutanen Madina darajansu da martabansu da karamansu da rakin hasadansu wannan babban abu ne shi ya sa mutum ya yi kokari ya ragu da hasada tunda za a ga waɗanda suka fito ciki ɗaya ma suna hasada ina za su je 'yan kasuwa hasada ma'aikatan gwamnati hasada 'yan siyasa hasada malamai ma hasada manoma hasada makiyaya da manoma hasada masu sarauta ma hasada ko a fada ne yana ganin mutum ya sa kaya mai kyau da mai shi kenan sai ga waɗansu suna da kokarin su haɗa masa danja fada hasada to ina ne za a samu kubuta tunda a masallaci ma ana hasada wani yana ganin ka fesfes haushi yake ji yana wani cizo yatsa to ka gundula yatsan mana isbir ala hasidil hasudi fa inna safraka qatilu annaru taqulu ba'daha in lam tajid ma taqulu sai da mutum ya mutu abinda wannan mawaki yake faɗa ki suna to mutanen Madina Allah ta'ala ya kubutar da su daga wannan a zamanin annabi wa isarihim wa alhaja da yadda suke fifita wani su suna bukatar abin kuma والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم hijra min الهجرة al muhajirin wa Amanu qabla kathirin minhum kamar yadda sayyidina Umar lokacin da aka soke shi da wuka yana kwance yayi kusan mutuwa yace ya ku yan uwana wanda zan sake muku ragaman al'amari a hannunku ya ce muhajirai kar ku manta da martabansu saboda su Allah ya fara ambato kada ku wulakanta su kada ku kuskura ku kaskantar da su wannan a kai kai yana faɗa yana wasiya ne mai shugaban da zai biyo bayansa sai kamar gwamna ne gwamna zai sauka gwamnan da zai zo ya ce masa kai a hankali kaga masu ritayan nan ka daure ka ba su haƙoƙinsu ka biya su akan kari ko da ba za ka yi sakalin ɗinsu gaba ɗaya ba ka rinka sake musu mai kauri yadda za su rinka murmushi sannan kuma ma'aikata su ma waɗanda ba sa cewa tuwa a ba su promotion ɗinsu a ƙara musu albashinsu kada a rinka shiga wani wata aje har tsakiya ba ba su haƙƙinsu ba da wannan experience zai faɗa ma wanda zai gaje shi da sauran jama'an gari ayyukan da za ka musu na hanyoyi da makarantunsu da asibitocinsu da kaza ka daɗa faɗaɗawa kaman waje kaza da waje kaza suna buƙatan kaza wannan shi ake nufi da wasiya ya sa sai dina umar yake fada ya ce to mutanen madina yace Allah ya faɗa wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana yace a kyautata musu kada a wulakanta su an zo garin su an fi su rawa ko an fi su karfi amma kada a kaskantar da su yace a ba su haƙoƙin a rike su hannu bibiyu saboda abubuwan da suka yi tuhibbuna man hajara ilaihim suna son duk wanda yi hijira zuwa gare su duk wanda ya hijira za su baki mafaka kamar yadda suka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa waɗanda suka yi hijira abinda suka faɗa wa annabi suka ce ya manzon Allah waɗanda suka zo din nan baki ga mu mun yadda a raba gida biyu a ba su rabi annabi ya ce ba za a yi haka ba ba za a yi haka ba mutanen madina sun yadda a raba gonakansu da lambunansu gida biyu a ba da baki almuhajiru na rabi har abada annabi ya ce ba zai yi ba abin ya kamata ya ce ku tara su ku ba su aiki in kuka ba su aiki lokacin da aka samu kayan amfanin gona sai a raba shi gwargwadon yadda suka yi muku aiki amma ainihin gonakanku da lambunanku yana hannunku shine wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Imam al-Wahidi rahimahullahu ta'ala ya kawo daga cikin asbabun nuzul duk da kasancewa malamai sun ce yana da rauni wani sahabi ne fa aka baki kan akuya za a yi farfesu a gidansa kawai da ya shigo aka ce ga kan akuya an kawo maka yi farfesu da ta ya gode ya gode daga baya sai wani sahabinsa ya faɗo masa ya ce ina ganin kamar wani ya kwana biyu bai sha farfesu ba ya ce gara mu haƙura aka kai gidansa shi ma ya ce ya gode ya ce kai akwai wani shi ma ya tuna wani sahabi imamul wahidi yana ba da bayani ruwayan abdullahi dan umar radiyallahu anhuma aka ce kan akuyan nan sai da ya zaga gidaje guda bakwai ya sake dawo gidan da ya fita da farko kuna gari a zamanin na za a yin haka yanzu a kawo mini abunce ainihin mai jan aya na ibi na yafi ni tsananin bukata saboda na ji yana karatu muryarsa tana dushewa in aika masa to ai na aika masa shi kuma ya kamata shi ma sai ya bada na izinsa idan ya bada na izinsa ya kamata shi ma na izinsa ya aika wa alaran malukuman misali idan an aika ma alaran malukuman daga gidan malam abati sai alaran malukuman ya ce ni fa na ji mai tafsirin nan gaskiya muryarsa tana ɗan dudu haka kamar ya kwana biyu ne sai a sake dawowa wallahi yana da wahala ko tsakanin malamai ne a samu haka amma tsakanin sahabbai an samu yasa da Allah ta'ala ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa to wannan ma akan abin kwaɗayi na duniya to bari ka ji akwai yakin da aka je na yarmo wani yana bayanin mahaifinsa yana duba kawai sai ya samu mahaifinsa a wajen yaƙi a fagen daga an masa mummunan rauni yana gwada ba shi ruwa ya sha ya gane mahaifinsa ne ya ɗauki ruwa zai ba da mahaifinsa sai suka ji nishin wani a gefe yana ce ruwa sai mahaifin ya ce ka kai ma wancan ya sha da ya je zai ba da wancan sai ya ji wani a gefe ma yana ce ruwa ya sa wasu suke cewa idan aka yi wasu malamai suke bayanin cewa an yi kusan mutuwa akwai kishi ruwa da yawa mutum yana cewa ba bashi ruwa shi ruwa za a yi ta jibga masa ruwa yana cewa kawo saboda irin wannan ruwan ba a koshi shi ne aka je wajen wancan ya ce ka je ka baki ya yadda a je a baki aka je wajen wancan za a baki ruwa sai ya rasu ya dawo wajen na tsakiya ya samu shi ma ya cika ya dawo wajen mahaifinsa ya samu ya cika wa yusiruna ala anfusihim walau na bihim qasasa kana ganin zamu yin haka ba za mu iya ba wannan fa aikin mutanen Madina kaɗan daga cikin aikin mutanen Madina kenan yasa Allah ta'ala ya ba musu duk wanda ya zo ya zage su ko ya kushe su to ka tabbatar baya da imani munafiki ne zindiki ba mutumin kirki bane Allah tabaraka wa ta'ala yace wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu yo abinda suka bayar ba sa kyaki a cikin zuciyansu sannan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sannan kuma suna fifita 'yan uwansu akan karan kansu koda suna da bukata wa man yukashu hanafihi duk wanda aka tsare shi daga rowan kanta Allah ya raba shi da rowa walau ka fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu samun babban rabo kamar yadda mutanen Madina suka samu babban rabo to sai na karshe su ne waɗanda suka biyo bayansu sun biyo bayan almuhajiruna kuma sun biyo bayan al'antar su ne wanda Allah ya ce والذين جاءوا من بعدهم na ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم To wannan aya ita ta tattara waɗanda suke ba almuhajiruna ba ba kuma al'ansaru ba san daga wancan lokaci har ya zuwa ranar takin alkiyamu amma sifofi guda biyu sifa ta farko guda goma sha biyu da muka ambata sifa ta biyu kuma ita ta fi kowanne sauki shi ne darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته